yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar Legas ta baza komarta domin gano inda wasu masu dauke da bindiga suka sace wani basaraken Legas mai suna oba goriola hosseini oniba na ibalan shi da wannan basarake an bayyana cewa an sace shi ne a daren ranar asabar tare da wata mace da kuma danta mai watanni uku da haihuwa da kuma wani ɗan kasuwa a masarautar tasa da ke kusa da ikorodu da ke gaban ruwan jihar Legas. a wannan yanki dai 'yan bindiga sun yi kaurin suna wajen kai hari da kuma sace mutane abinda kuma ake dangantawa da 'yan bindigan da suka dade suna fasa bututun man fetur abinda kuma yanzu ke musu wahalan samu a lokacin da na tuntubi kwamishinan 'yan sanda makaranta na jihar Legas, Mr. Fataya Owoseni ta wayar tarho ya shaida min cewa ba zai ce komai ba game da wannan al'amari domin kuwa bai san ma da wanda yake magana ba duk da cewa na gabatar da kaina kafin na gabatar da tambayar tawa. Gabriel abinda ya shaida min ta wayar tarho. ya ce ni dai ba zan ce maka komai ba domin ban san ma da wanda nike magana ba to sai dai kuma a hirar da na yi da tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar ogun alhaji abdulmajid ali wanda ya zo aka naɗa sabon mataimakin speto janar na 'yan sandan najeriya mai kula da jihohin lagos da kuma ogun ya bayyana min cewa 'yan sanda na ɗaukan matakai na yin sintiri na haɗin gwiwa tare da sojojin ruwa da na ƙasa a wannan yanki da ake sace mutanen abin sha'awa zan ga maka cewa najeriya bi akwai cikakken haɗin gwiwa mu da su tun da kasan su ne ke da ƙarfi shiga a can cikin ruwa su magance abin da ake kira piracy to mu kuma namu ne gefe-gefe ɗin wani dan uwan basaraken da aka sace oloto na oto oba joshua aina ya shaidawa 'yan jaridu ta wayar tarho cewa har yanzu wayanda suka sace basaraken ba su tuntubi iyalansa ba a inda dan kasuwan da aka sace mr christian kuwa aka ce wayanda suka yi garkuwa da su sun buƙaci a biya su naira miliyan talatin amma kawo yanzu iyalan sun bayyana cewa za su biya naira miliyan uku amma kuma har yanzu shiru kake ji garkuwa tare da sace mutane dai a kan iyakokin lagos da ogun ta yankin ruwan jihohin guda biyu ya yi kamari a 'yan watanni birnin nan abinda kuma al'ummar yankin ke neman ɗauki daga jami'an tsaron jihohin ogun da kuma lagos babu jibrin murya amurka daga lagos